ولي ولا تذكرون يدبر الأمر إلى السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره أمل الفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 bakwai ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu da shekara arba'in da wanda kuma shine bakwai ga watan march miladiya dubu biyu da gama wannan matsalaci na marigaye malan amadu da ke shiyar mina ta dutsen murhu munasaba ce gaba da tausirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan masallaci bayan sallar isha a cikin wannan wata mai daraja wata mai alfarma watan ramadana muna cikin sotu sajada sura ta talatin da biyu jiya mun kai ƙarshen aya ta goma sha ɗaya a yau nan sura mai albarka suratu sajada ya nuna ayo za mu tashi farkon aya ta goma sha biyu inda Allah ke cewa ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجئنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون Allah mai girma da ɗaukaka yana suranta muna halaye da ɗabi'u na mutane kirki don mu ɗabi'antu da su. haka yake suranta muna eh, surori na miyagun mutane don mu nisanta sannan kuma yakan gaya muna halin da mutanen kirki za su samu kansu a ran kiyama na alkhairi da kuma halin da miyagun mutane za su samu kansu na sharri wannan don mu yi kwaɗin aiwatar da ake alkhairi domin mu samu kanunmu cikin alkhairi a ran kiyama sannan kuma mu nisanci miyagun halaye domin mu nisanci mugun halin da miyagun mutane ke fadawa a rantashin kiyama yau sai ayan nan ta goma sha biyu ta suratu sajada sai ta fara suranta muna halin miyagun mutane da ke cikin duniyan nan idan an jeran tashin kiyama yadda halinsu ke kasancewa Allah ce wa lautara idil mujrimuna da zaka gani a lokacin da masu laifi a duniya marasa imani a duniya marasa tausayi a duniya masu ta'addanci a duniya masu kisan mutane masu kafirci masu bid'a masu shirka da zaka gane su a ran tashin kiyama nake so ru'usihim za ka same su sun sun kuyar da kanunsu kamar mutane albarka saboda mi saboda sun ga abin da ya fi karfinsu a ranar za ka gane su gaban Allah inda rabbihim gaban ubangijinsu Allah sun sun kai wai sun yi ladabi yanzu saboda sun ga inda za su ji yanzu sun zama masu ladabi har da wato sun kuya kai a gaban Allah Mi suke cewa kana ji suna cewa rabbana ya ubangiji mu Allah kaji kalimar da suka faɗa ma Allah don girmamawa Abu sarna Allah mu riga mun gani gani ya kori ji mun gani da ake gaya muna mun gani wasa mi'ina mun jiya mun ji mun gani mun gani mun jiya saboda duk abin da ake gaya mana duniya ya tabbata kenan haka din ne wanda bai bi Allah ba zai sha kashe wanda ya bi Allah zai shiga aljanna yanzu kan mun gani to Allah bukatar mu Allah a taimaka farji'ina a dawo da mu duniya mu koma duniya can inda muka baro ta ɓaci mu je mu gyara abin da aka yi idan muka koma na amal salihan za mu yi aikin kwarai wanda zai gadan muna idan muka zo nan ba za mu sake shiga irin halin da muka shiga a hali yanzu ba inna Muƙinun mu fa muna shaida ma ya Allah mun yaqini mun samu tabbacin abinda malamai ke gaya muna gaskiya ne abinda annabawa suka faɗa gaskiya ne abinda qur'ani ya faɗa gaskiya ne to yanzu kan muna da yaqini abinda muke shaida ma da mun koma duniya wallahi za mu zama ahli sunna za mu zama masu tauhidi za mu yawanta sallole za mu yawanta sadakoki za mu ta biyayya ga iyaye za mu yi ayyuka alkhairi don Allah dawo da mu duniya duniya Allah shi karim Allah shi raba duk musulmi shiga cikin wannan halin inda zaka roka ba a ko saurarin ka je gaba alaramma walau shi'ina la'ataina kulla nafsin hudaya walakin hakkal qawlu minni walakin hakkal qawlu minni la'am la أن جهنم من الجنة والناس أجمعين ta Allah yana so ya nuna ma cewa shirya fa tana ga hannunsa kuma idan shirya da kai ka gode masa yace laushi ina da mun ga dama la'ataina kullu nafsin hudaha da kowace rayuwa sai mu shiryar da ita kowa sai mu ba shi shiriya kowa ya zama ahli sunna mai tauhidi da mun ga dama da haka za a zama kaga da an huta da rigima da tsakanin ahli sunna da ibdiya da an huta da rigima tsakanin masu tauhidi da marasa tauhidi da an huta da rigima tsakanin mutanen kirki da miyagu duka an zama mutanen kirki shiryayyo walakin sai dai ba haka muka so ba haqqal qawlu minni magana da ni hukuncin da ni ya riga ya tabbata ga arna wa'anda Allah bai ni ya shirye su ba saboda na riga na hurta na yi alkawali cewa la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in sai na cika wutar jahannama da mutane da kuma aljannu ajma'ina baki daya wannan shine alkawalin da ni kuma sai na cika shi sai wutar jahannama ta cika ku dibi hikima ta Allah yace wutar jahannama za ta cika amma bai ce aljanna za ta cika ba don yin aljanna ta cika ba ta da daɗin zama gomma a batta ba ta cika ba yanzu kun ga sokoto ta kusan cika ta kusan bacewa ko shi yasa ba ta da daɗin zama idan gari ya cika bai da daɗi je kaga irin abin da ke faruwa a kano kwama kyala je ka lagos ka gane turmutsotso ba daɗi to allah bai muna alkawalin aljanna za ta cika ba za mu shiga ga hilaye nan ciki ga gidaje nan ciki ga gonaki nan ciki ga 'yan mata ga ga ga komi gashi nan bai cika ba sai ka zabi abin da ka kaso ba sai ka zo kana kokowa ba a a wannan ta je niki so ga kuma wani ya riga ni babu wannan babu wannan ba ta cika abin da ya ishe ka zaka diba kuma dadin karuwa ke kullun wa kullun amma ita wuta don azaba ta to ita cika ta kai don an ta cika ko kurkuku ya cika bai da dadin zama dama kurkuku ba dadi to ƙarin bala'i ya cika to sannan aka ƙara samun matsala sai daga ita jahannama sai ta cika shi yasa hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa ita wutar za a rinka kawo mata wayanda ke shiga cikin wannan wutar ana ta tsundumawa ciki ana tsundumawa tana cewa halmin mazidin halmin mazidin shi akwai wurin karawa a ɗauko wayannan azuba ta ce ba talaku me fa ta ce halmin mazidin a sake ɗauko irin wa'annan a zuba faujan faujan faujan faujan jama'a jama'a masu kafirci iri na kaza a dauko a zuba tace halmin mazidin a sake dauko wannan masu nau'i na kaza a zuba halmin mazidin kowane kahire jagoran su yana jagorantar su a zo a tsunduma wannan wayennan su zo su tsunduma wayennan su zo ba mai tausan su karkai da mani cewa kai kaga dai mutum gashi ya taho mutum ne completely mutum zai shiga wuta kaji dan tausayi babu wannan tausan mala'ikun ba sa tausansu mutane da ke kallo ba sa tausansu shi kai ne bai tausan wani kowa ta kai ne shi babu mai tausansu a ta sawa tana cewa halmin mazidin halmin mazidin sai an gama sa su kwata-kwata-kwata babu wani arne wanda an waje babu wani maki Allah da ke waje kowa ya shiga har ta kai ga duk wani muminin da a cike, don akwai muminan da za su ɗanɗani wuta su dan shiga daga baya sai su fito su ma duka an kare fishe su an kare fishe su an kai su ma'ul hayati sun sha wannan ma'ul hayati zuna shan ma'ul hayati sai jikin su ya rinka kulkulowa kamar yadda kasan tsire na fitowa a kasa sai ya dauke su a kai su cikin aljanna wani ma daga cikinsu abin da yake cewa shi dai ba sai ya shiga aljanna ba a kai shi bakin boda kawai ya ga aljannan kawai ya ishe shi a kai shi baki kan yana kallon aljanna sai ce ka da an dan kara gurgusawa da shi yanzu yana kallon ta amma dai dadin da ya dan kara gurgusawa kadan da ya kara jin daɗi hadisi yana cikin sayyid musulun sai dan kara gurgusowa da shi Baya an masa alkawali baya an ɗauki alkawali daga wajensa a ce to yanzu nan da kake son mu kai ka idan muka kai ka baka sake rukun ko me ce wallahi ba na karawa bukata ta kawai wannan gurin yana zuwa wannan gurin sai ya fara gani abin da ke cikin aljanna da can daga ne sai ta bai gani abin da a ciki to yanzu ya fara gani abin da a ta, ya hange daɗe sama daɗe ƙasa komi ya hanga sai kaji ji ya ce Allah na dai alkawalin ba roƙo amma dai a yi haƙuri ko yanzu don Allah ga wata itace a can baki bakin ƙoha ba sai na shiga ba nan baki bakin ƙoha itace ta in zauna wannan gurin Allah ce masa to yanzu an yi daya an yi bi wannan shi ne na uku ya ce masa to yanzu wanga shi as the last no any question again daga na an gama and no any requesting from now babu wannan daga yau an gare babu wani requesting da zai yi sai ce masa to shi kenan Eh, za mu kai ka wannan gurin sai a kai shi yana kaiwa wannan gurin daɗa wannan yanzu kan miyau na zuba ga baki ce Allah yanzu an shiga da ciki kawai <laughs> da ciki kawai ba wai sai nan da ciki nan baki baki sai in tsauna da ciki Allah ce masa eh, so hudu hake nan ya ce eh to ai yanzu ka ai na ƙarshe kenan a ce ko zuwa ka kake ce yanzu dai shi ke da ya rantsa da Allah bai karawa sai Allah dauke shi zai ce to a sa cikin aljanna yana shiga aljanna sai Allah ce mai mi ka gani cike ce wallahi ni iman da gani ko mi ayi mini sai Allah ce kana bukata kara maka yace ai babu kari ai duk abin da a ciki ya ishe ni sai Allah ce masa to kaga aljanna ne yake eh. to na baka ita da ninkin ninkin goma irinta to da daɗi na kashewa to da sai ya mutu daga ranar yake na sai a bashi aljanna gaba da a karo masa wani a karo masa kai hadisi yake cewa sai an ce masa kai guri a karo ma wani abu sai ya ce to ga kaza a ce to naji na daya karo to akwai abu kaza ina so ne a ce to gashi ko akwai kaza shi ma gashi ya ta wa Allah na cewa gashi gashi duk abin da ya faɗi a kawo duk abin da ya faɗi a kawo sai ya kare duk abin da yake bukata ya faɗa duk gashi an kawo sai ce mai akwai wani abu ya ce to gaskiya zukan babu a ce kara tunawa ne? iya ta tunawa ya ta tunawa har sai an kai ƙarshen tunani ne gaba ɗaya duk dadi shi yadda yake bukata an kawo masa sai Allah ce masa to baka son kaza ce oh, oh Allah na tuna a kawo a kawo Da gwada ma al'insanu da ya dama mantuwa aka rai shi yanzu ba abin da ke amfani na ke so ya kawo har ya kasa to yanzu kuma Allah shi da kai ne ke tuna masa abu kaza ce eh, gaskiya ne a kawo a ce abu kaza ai eh, a kawo abu ka shi ma a kawo sai an ta kawo sai a rinka kawo masa abin da dama ma la ainur ra'ad wala udhunun sami'at wala khadara ala qalbi ahadin minkum abinda bai taba tunani ba ido ne bai taba gani ba kai a zuciyarsa ma bai taba tunani zai samu wannan abun ba sai duka a kawo masa wannan ita aljanna kenan mazo Allah ce wannan shine talaka talaka cikin aljanna shine talaka ko shine akhiru dukhulan aljanna shine na karshen shiga da yanzu duka kowa ya shiga ita kuma wutar tana can tana hababi tana cewa halmin mazidin halmin mazidin an fidda duk wanda ba dawwama yake a cikin wutar ba tana can tana hababa halmin mazidin gashi kuma an zuba arna da yawa ha an kai karshen su duka na farkon duniya da na karshen duniya har da kai duka sun shiga tana cewa halmin mazidin sai Allah mai girma da daukaka ya zo sai ya dauki sa mai tsalki sai ya aza sama wutar sai da ce qattun qattun qattun yanzu kan taci ka taci ka taci ka ba bukata na hadisi ne Allah ka samu gani to Allah ke gaya muna a wannan gurin walau shi ina na kulle nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni magana ta riga ta tabbata daga wajena cewa la amla anna jahannama zan cika wutar jahannama dawa ake sawa itace ko duwatsu Allah ce mm jinnati wan nasi daga mutane da aljanu ajma'in su ne ake sawa cikuta kuma su za su cika ta da mutane da aljanu akwai mutane kahirrai da munahukai akwai aljanu kahirrai da munahukai to su ake cikawa ake cika wannan wutar da su Allah shi kare kuma cikin mutane da aljanu wa'anda za su shiga wuta su sun kahi yawa wa'anda za su shiga aljanna ba su kai wa'anda ke shiga wuta ba don ka sani sai yanzu ka sani lalle masu shiga wuta su suka fi yawa masu shiga aljanna ba su kai masu shiga wuta ba hadisi yana nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce za a cewa cikin wato cikin dubu duka a doko 999 shine rabon wuta a je a kada a bar guda ta shiga aljanna kar ku daka ya'ya adam kadai hadda diyan juju da majuju da diyan aljanu saboda kaso suka fi yawa Allah shi kare mu sai Allah ce a gaba fazuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون فذوقوا بما نسيتم كدندني abun da kun kamanta da shi kun manta da za ku haɗuwa da Allah kun manta da akwai wuta akwai aljanna to wannan abin da kuka manta yanzu ga ga ku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha kun manta da zaku gamu da Allah to yau ko tunna mantuwar da ita ta ja muku wannan to ku dan dane ta inna nasinakum zamu manta da ku zamu kyale ku kamar yadda kuka manta da mu mu ma zamu manta da ku a wuta wa dhuqu azabal khuldi ku dan dani azabar dawwama bima kuntum tamalun saboda aikin da kuke yi fazoko bi ma na sai tun kun a yau mai kuma haza. ku dandani kun kamanta na gamuwa da ku da kuke za ku yi da wannan yinin inna nasinakum wa dhuqu azabal khuldi kudandani azabar dawwama bima kuntum ta'malun saboda abinda kuke aiwatarwa na miyagun ayyuka shi ya dan muku wannan Allah shi kare mu na'am إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون Allah baya gaya muna halin miyagun mutane da makomarsu to sai aka dawo aka juyo na halin miyatun mutanen kirki masu imani da kuma makomansu Allah ka saka mu cikin masu imani ka kai mu makomar masu imani sai Allah ce innama yu'minu bi ayatina lalle wa'inda za su yi imani da ayoyinmu su ne allazina idza zukkiru biha wa'inda idan aka tunatar da su da wa'innan ayoyin kharru sujjadan za su faɗi suna sajada ga Allah wa sabbahu bihamdi rabbihim za su yi tasbihi tare da godiya ga ubangijinsu wahum la yastakbirun ba sa girman kai masu imani da ayoyin Allah su ne wayanda ke in ana karatu ayoyin Allah ana karatu alqur'ani zaka gane su suna sujada ga Allah zaka gane su suna da'a da biyayya ga Allah zaka gane suna tasbihi tare da godiya ga ubangijin su Allah ba sa girman kai a wajen zuwa inda ake karatu alqur'ani ba sa girman kai a wajen karanta alkur'ani za su yi karatu alkur'ani za su yi da'a da masu karanta alkur'ani za su zama masu karanta alkur'ani ba sa da girman kai wannan shine kenan suna girmama alkur'ani kuma suna girmama makaranta alkur'ani kuma suna girmama Allah mai girma da daukaka suna aiki da alkur'ani suna aiki da abin da kur'ani yake karantarwa ga wata sifa su ta gaba تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا ودمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع sasanninsu suna nisanta wato suna nisantar da sasanninsu anil mabaje daga gurin kunciyarsu kenan za su daga su bisa shimfiɗa za su daga tsaransu saman shimfiɗa a lokacin da suna bacci za su tashi su je su yi sallah su je su yi addu'a lokacin da suke jin daɗin baccin sai su tashi saboda tunawa da Allah saboda tunawa da kunciyan kabari domin idan ka ce za ka ci gaba da zamanka kana baccinka to ka yi hasara domin bacci na nan tahi baccin kabari yana nan tai to in kana son yi bacci mai dade kabari sai ka je kabari baccin duniya baya da daɗi, kuma duk wanda ya mai da hankali ga baccinsa na duniya ya more to lahira baya bacci in kwantawa ce zaka kwanta sada duka kwanta dama zaka kwanta to ashe ya kamata ka rage irin kwanciyar duniya domin akwai kunciya gabanka domin ka inganta wancan kwanciyar da dole-dole wanda za ka je ka kwanta babu ranar tashi ba ce mata shiga karin kumallo an kawo ba ce mata shiga yi sallar zahar. ba ce shi shiga yi sallar magariba ba ce mata shiga kaci nan kayi bako ba ce mata shiga shiga shi ba cewa kawo kaza ba cewa taso ka saumin kaza ba kana kwance fallau babu ranar tashi to wannan kwancin in ka tuna da shi to za ka sassauta ma kanka daga wannan kwancin da kake yi a yanzu cikin dare a sai ka zama ta jafa junubuhum anil mabaje suna nisan ta sasannin su daga gurin kwanciya yadda una rabbahu suna addu'a ga su suna ibada ga Ubangajinsu khawfan wa tama'a cikin jin tsoro da kuma damani wannan shine aqidar ahli sunna bautar Allah ana jin tsoron kada a samu azaba da tsammani kuma a samu rahama suna haɗawa ne biyu ba wai suna bautar Allah akan tsoron kadai ba ba suna bautar Allah akan tsammanin kadai ba a suna haɗawa ne guda biyu bainal khawfi war raja haka Allah ga yamma da una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyar da abin da muka azurta su da shi kenan suna sadaka da dukiyoyin da Allah ya ba su ga ga nafilfili ga addu'o'i ga kuma sadaka wannan shine dalilin da yasa Allah yake jinjina musu ga imani da ayoyin Allah ga girmama alqur'ani da girmama karanta alqur'ani ga tasbihi ga sajada ga rashin girman kai ga tashi cikin dare domin ayi sallole ayi addu'o'i ga shi kuma addu'ar da kuma ibadar da suke yi suna yin ta ne tsakiya ba wai sun yanke kai tsaye ba wato su ƴan aljanna ne ba ba kuma sun kama tsoro sun ɗebe tsammani daga ramar Allah ba a haɗawa suke ga su suna tsammani suna tsoron azabar Allah kuma bayan wannan duka suna ɗaukan dukiyarsu suna ciyarwa fi sabilillahi to menene sakamakon su ya Allah فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين jaza'an bima kanu ya'malun fala ta'labu nafsun babu wata rayuwa da ta san ma ukhfi lahu abunda aka ɓoye musu da aka aje musu don a basu tashin ƙiyama. ba wata rayuwa da ta san wannan min qurrati ayunin na natsuwar ido ba wanda ya sani jaza'an bima kanu yamalun wannan sakamako ne da aikin da suka aiwatar ba wani wanda ya sa abin da za a ba za a ba abin da ya wuce abin da suka yi damani kamar yadda muka yi bayani dazu abin da ma ba ma wanda ke damani abin ya kai haka kawai sai mun je ne mu ga abin da Allah zai ba mu ya Allah Allah ka kai mu aljanna أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون Allah ya dawo yana so ya auna ya yi muna bayanin bambancin da ke tsakani wanda ke da imani da mara imani bambancin mai imani da fasiki wanda ke saba ma Allah wanda ke fasikanci wanda ke shirka ga Allah da wannan shi kuma mai imani da Allah mai tsari dokokin Allah mai kamun kai wanda baya da baya da zalunci mai adalci baya cin amanar kowa sannan kuma ga imani a zuciyarsa suna zama daidai shine Allah ke tambaya afa man kana mu'minan yanzu wanda ke da imani zai zama daidai kaman kana fasikan kama wanda fasike? wanda ke da imani zai zama daidai da mara imani mai fasikanci ba sa zama daidai domin konan duniya mai imani ya sha bamban da wanda bai da imani to ballinta idan an kajeran tashin kiyama shi yasa Allah ma yanke hukunci yace la yasawuna ba sa zama daidai ba sa zama daidai ko kahiri ya son mai imani ko kahiri domin shi mai imani inda yana da imani da aikinsa bai cutata masa to daga in dai mai imanin gaskiyan ne to ka ga kowa na son sa amma shi fasiki fa fasiki ko naka ne baka son sa azzalimi ko naka ne baka son sa sai Allah ce a gaba أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون to Allah yana son ya fito da bambancin kararatu ne ce dama ba sa zama didi da mai imani da mara imani ba sa zama didi to shine sai Allah ce ammal ladina amanu amma wayanda suka yi imani